وما الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم يا مسلمي masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci mai albarka barkanmu da sake saduwa a wannan fili namu mai albarka inda muke amsa tambayoyi na addinin musulunci wanda kuka turo mana daga wurare daban-daban a faɗin duniyan nan muke gayyato malamai suke amsa muku wannan shine babban al'amari na fahimtar ibada musamman a wannan lokaci cikin sauƙi malumma suke ainihin wato bincike mai zurfi su amsa mana mu allah ya sa mu dace to don gudanar da wannan aiki kamar da aka saba a wannan fili namu na fatawa daga nan gidan talabijin na wisal hausa mun gayyato muku malam bakar muktar don ci gaba da amsa tambayoyinku akar makalla assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da isuwa malam barka ne adalla to malam ba tare da bata lokaci ba ga tambayoyin da dama suna nan birjik a gaban mu na bayan Allah Allah ya samu dace amin malam mutum bai yi dawafin ifada ba har watan zulhijja ya fita me matsayin hajjin shi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دواف آه، الإفاضة نعم. واجبين أي شيء نعم. kuma rukuni daga cikin rukunin addinin musulmi abin nan aikin hajji idan بايدا كان حجي نعم. كما قال ما دم يسون تفين دو تنزل الحج شيء بكايبا نعم. تو لوكاتين سي اوتي دمين وبنجلي تعالى تي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي كان حجي انا ييني او تاني وين سكي سننو تو كاغا وتاني سوني ذو القاده ذو الحج ابن شوال شوال ذو القاده ذو الحج وذو الحجه saboda haka wannan watanni guda uku su ne watanni aikin haji idan suka wuce mutum to ai lokacin aikin haji kuma ya wuce saboda haka duk wanda ya sakaci bai yi dawaful ifada ba har watan zulhijja ya wuce to sai dai baɗi zo ya sake yin aikin haji tare da cewa akwai malamai da basu iyakance ba amma dai tun da ubangiji ta'ala ya ce watanni ne sanannu kuma dukkan maganganun malamai dai bai wuce wata guda uku nan ba daga mai cewa Shawwa da zulqada da goma na zulhijja sai mai cewa shawwa zulqada zulhijja to kaga idan ka wuce zulhijja kuma ka je kai tawafin aikin hajjin ka ina ka yi shi to saboda haka har malamai suka ce idan mutum bai dawaful ifaba ba har ya koma garin su wajibi ne ya dawo ya sake yin dawaful dawaful to ban san wani abu ne zai sa mutum har ya koma bai dawaful ifa ba sai dai jahilci wata gida jahilci ne bai san cewa ana yi ba so wannan dai ba ya zo ya sake aikin haji ba da aikin haji hmm. na'am Allah ya saka alheri amin malam mutum ne ya je na son mata a ransa hmm. kuma tana da aure hmm. amma bai bayyana ba wannan ma sai Allah ya tume shi a kayi to abunda shi shaidan ya sa maka a zuciyanka idan ka ture shi babu matsala don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza an ummati fi ma haddasa bihi anfusaha ma lan tatakallam aw ta'mal ko ma lan ta'mal aw tatakallam Allah ya ketare wa al'umma ta abinda suka zantar a ransu abinda ranka ya riya maka matukan bai furta ba ko bai aiki ba tunda bai furta ba kuma bai aiki ba shaidan ne ya sa masa son matar wani hmm. to sai ture abun insha Allah Allah bai zai tambaye shi ba na'am daga idris layin sarki jos ya ce assalamu alaikum malam yanzu yadda duniya ta kai ga rikin cimewa din nan mutum idan ya ki aure ya tare ya je dan yar bukkansa a daji ya ta ibada har ya mutu ya yi daidai a yanzu kan a halin da ake ciki bai daidai ba don yanzu ba a kai gejin da za a ce mutum ya ƙaurace din ya tafi ya je bukkansa a jeji din ba domin za ka yi yin addininka a cikin gari tare da kana mu'amala da mutane wannan shi ya fi alkhairi don manzo Allah sa suna ce almu'minu allazi yukhalidu nasa wa yasbiru ala adahum khairu min almu'min allazi la yukhalidu nasa wa la yasbiru ala adahum muminin da yake mu'amala da mutane yake haƙuri a bisa cutar da shi da suke yi shi ya fi alkhairi akan muminin da baya mu'amala da mutane wato ya je can gefe ba su cutar da shi ma ballanta na yi haƙuri akan wani so mu addinin musulunci babu irin wannan abun ka koma gefe kai wannan ruhubaniyanci ne wanda nasara suka yi mu addinin mu ka cutar da jama'a ka amfane su su amfane ka ka cutar da su su yi haƙuri kai ma ka abin a cutar da kai kai haƙuri don ka zauna da mutum dole akwai abin da za ka masa to wannan cuɗanyan ita shirya musulunci take so ba a son komawa gefe amma akwai gejin da za a kai kafin duniya ta tashi yadda in ka zauna a cikin jama'a ba za ka iya ɗabbaka addinin ka ba to wannan kuma ka koma gefe ɗin kai bukkan kan yafi domin mazala sassuma kamar da ya tabbata hadisin muslim ya ce yushiku an ya kuna khaira malil muslimi ganamun hmm. yatba'u biha sha'afal jibali wa manaqi ash-shajar yafirru bidinihi min fitan yace an kusanta nan gaba hmm. ya zama mafi alkhairin dukiyar mutum ita ce su ne dabbobi da zai dinga bin saman duwatsu da inda ruwa yake da inda ruwa yake taruwa gindin bishiya da inda bishiya suke tsira suke tsira domin ya gudu da addininsa saboda fitina a cikin gari to idan an kai wannan fitinan ka koma bayan gari yadda ba za ka iya ga addininka a cikin gari ba wannan babu laifi hakanan hadisin huzaifa wanda ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace yace kana kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani ah. yace mutane sun kasance suna tambayan manzon Allah sallallahu dangane da alkhairi ko yaushe amma ni ko ina tambayan sa dangane da sharri ne domin kada in je fada cikin sharri to sai ya ce ya rasulullahi kunna fi jahiliyatin wa sharrin فجاءنا هذا الخير fa hal min ba'di hadha alkhairi sharrun da muna cikin jahiliya da sharri shirka bautan gumaka zinace zinace shan giya yace sai wannan alkhairin ya zo mana shine addinin musulunci yace to yanzu bayan wannan alkhairin akwai wani kuma sharri da zai zo baya sai manzo Allah ya ce na'am akwai sharrin da zai zo baya sai ce wa hal ba'dahu min khairi to bayan wannan sharrin akwai wani alkhairi da zai biyo ba yace na'am wa fihi dakhan a cikinsa akwai kura akwai kura sai ma sai sai Allah sai sai shi Huzaifa ya ce to menene ƙura menene hayaki sai ce qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadai mutane ne wanda suna yin addinin su ba irin yadda nake yi ba suna daukan wata shirya daban ba shirya ta ba gashi akwai masu riko da suna ma da a samu kuma wasu wanda suke gurbatattun mutane to duk anan manzala sa bai ce a ƙauracewa eh, garin ba to sai sake cewa shin a bayansa kuma akwai wani sharrin sai manzala sa ce na du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha wato wasu abin nan wasu masu kira ne zuwa ga wutar jahannama duk wanda ya amsa musu zai je fada a cikin wutar jahannama in suka kira ka ka amsa to za su da kai daga musulunci to sai ya ce ya rasulullah wanda shawarta na za yi sai ce ai tazil tilkal firaka kullaha wadda an ta'udda ala shajaratin hatta kan mautu ya ce duk wayannan jama'a wanda suke bata-batan nan ka nisance su idan ya zamana su ne zalla a gari bayan da za ka yi kai addinin ka sai masu kokarin jefa ka wutar jahannama to ka fita daga garin ko da za ka je ka kama itace ne shine abincinka itace kake ci har mutuwa ta zo ta same ka ka bar su ka koma gefe to sai an kai wannan gejin ne za ka koma gefe amma yanzu a cikin gari muna yin addinin mu akwai wanda zai hana ka faɗa la ilaha illallah akwai wanda zai hana ka sallah akwai wanda zai hana ka bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi ka ce wani sunna zan biya akwai wanda zai ce ba za ka bi ba mutum bai isa ya hana ka ba to yanzu ba a kai gejin da za a ce za a yi hijira a kaura a koma wani a yi bukka ko wani abu za a kai wannan lokacin ko lokacin da dole in kana cikin gari ba za ka iya addinin ka ba sai ka gudu ka koma ka koma wani gari har ma wani hadisi manzo ake cewa alqabidu ala dini albun almutamassiku bi dini kal ala jamra in ka rike addinin kama kaman garwashi ka rike nan wuta abun a hannunka to amma a yanzu ba mu kai wannan gejin ba gashi masallatan mu duk suna buɗe ana sallah ana ana azumi ana faɗan la ilaha illallah ana karatuttuka ana cin kasuwa zaka yawo da addinin ka ka zo aikin hajji ma ka koma to yanzu kan a cuɗanyi jama'a a amfane su a haƙura bisa cutar wanda suke yi shi ne fi alkhairi kamar yadda manzana sa sun ke faɗa kan ka koma gefe ko da ko ibada kake in ka koma gefe ne Allah alheri jama'a kun ji fatawar da Huzaifat Limani yayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun amfanar da duniya ga baki daya don haka lalle tambaya ita ce ainihin ginshikin addini Allah ya taimake mu tambaya daga firdausi mobi south ta ce assalamu alaikum malam an ce bayan la'asar ba a son yin nafila idan na gama dawafi bayan la'asar nafilan da ake yi don nan a nan mukama ibrahima fa mm, da yawa malamai sun tafi cewa ba la'asar ba a nafila kuma ko da dawafi mutum ya yi domin tafi akan wannan fahimtar sai zama in kai tsawafin ka ba la'asar sai ka jinkirta yin nafilan sai ba gari ba dole sai ka yi shi daga gama tsawafi ba za ka iya barinsa sai ba gariba ka yi shi a masallacin ko ma ka yi shi a masaukin kama ko da a gidanka za ka iya wannan nafilan inda ka sauka a makka ba dole sai a cikin masallaci ba amma wasu malamai kuma suna ganin za a iya yin nafilan bayan la'asar din idan an yi tsawafin saboda hadisin da manzala sun ake cewa ya bani abdumanaf la tamna wa'adan tafa bi hadha albayti wa salla raka'atayn fi ayi sa'atin sha'a ya ku bani abdumana kada ku hana wani a kowane lokaci ya zo ya yi tsawafi ya yi nafila raka'a biyu a wannan masallacin to su hadisin zahirin sai na nuna kenan kowane time ana tsawafi kuma kowane lokaci ana iya yin wa'annan filin in mutum yayi shikenan ba wani damuwa in kuma ma ya bas sosai bayan magariba din ya yi su duk ba matsala ba ne dace daga amina jika da fari gombe da fatan malam yana lafiya don allah malam ga tambaya ta ni ce na ya haila kwana uku dama kwana biyar nake yi hmm. sai ya ɗauke a kwana uku to yau kwana goma da fara sallah ta sai gashi nan ya dawo malam wannan wata hailar ce ko kuwa ciwo ne ku huta lafiya mm, tun da har ya kai kwana goma wata mm. haila ne shi ma mali a fatawansa tsakanin haila da haila kwana goma a wata fatawan kwana takwas to mm. da tun da ya ɗauke mata kwana uku ta gama wannan al'adan da bayan kwana goma ya zo mata sabuwar al'ada ya ta sake lissafin kwanakin ta na al'ada har sai ya kai kwana biyar din in bai dauke ba ne za ta kaddara cewa na cuta ne amma matukar bai kai kwana bai wuce kwana biyar na al'adan ta ba na cutan ba ne za ta ci gaba da sauraro ba za ta yi sallah ba za ta yi wanka ba na fatan fahimta saboda haka kenan da a ce bayan kwana uku ko hudu ko biyar ko sati sai ya dawo to da sai mu ce cikon al'adanta ne kwana biyun da bata yi ba su da ta karisa amma tun da ya kai kwana goma to sabon jini ne sabon lissafi za ta fara mm. daga salu ibrahim lugasa ya ce assalamu alaikum malam ina sallar mangariba sai ne raka a hudu ya matsayin sallata sai ka ta yi mana inda rabkanuwa ne mm. sai kai sujadan ba'adi amma inda gangan ne ka kara raka guda ɗayan sallan ka ta bace salamu alaikum malam wai mazinaci ko ya tuba sai an sa shi a wuta an wanke daudar zinan nan kafin ya shiga aljanna mm, ba haka ba ne duk wanda ya tuba kan manta ba ta ballahu alaihi duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa ai ma'anan tuban shine a rufa maka wannan laifin kar a tona maka shi ranar kiyama matakan da ya tuba tuba mai kyau Allah ya amsa shi tubansa to ba za a azabtar da shi ranar alkiyama ba saboda haka masu zina su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala ah. kuma wannan magana ai za ta hana ma mai tuban ya tuba ah, oh, kaga mai amfanin tuban inda za a wanke shi da wuta ta ai shirka ne kawai shine wanda in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba ba za a masa gafara ba kuma ko shirka mutu yake in ya tuba ai shikenan ba za a wanke shi da wuta ballanta na zina ai zina bai kai shirka ba na'am Allah ya saka alheri daga Huraira Idris Mayu assalamu alaikum malam na zo malam wani wanda ba musulmi ba yana bi na bashi kuma yanzu ban san inda yake ba yaya zan yi mm, sai ki masa sadaka da kuɗi in kin binciki ko ka binciki inda yake mm. baka samu ba to sai ka yi ainihin sadaka da wannan kuɗin kai dai ka fita idan mai shi ya dawo kanka kai wa sadaka sai ka ba shi kayansa idan bai dawo ba kuma in kafuri ne sadakan za ta amfane shi a nan duniya don duk aikin da kafuri yake na alheri a duniya to a nan duniya zai da sakamakon amma alahira ba da komai in musulmi ne kuma zai samu sakamakon alahira abdullahi bin mas'ud ya sai baiwa wani ya zo ya tallata masa da ya saye ta sai ce bari ya je kawo masa kuɗin ya juya ya shiga gida da baiwan sai ya fito bai same shi ba to shi ne dinga yawo kororo kororo yana sadaka da wannan kuɗin yana ta bayarwa fi sabilillah ya ce ce ya Allah idan wannan mai kuɗin bai zo ba shine wa sadaka in kuma ya zo na yi wa kaina ne zan biya shi kuɗinsa to shi sa al'aimatul arba'a gaba ɗaya abu hanifa malik shafi ahmad suka ce in dai aka baka ajiya ko aka baka aro ko haƙƙin wani yana hannunka ka ka neme shi ka rasa to ka masa sadaka da wannan abun shikenan kai ka fita hmm. Allah ya saka alheri assalamu alaikum malam ban samu komai ba a sallar juma'a sai zaman tahiya da liman hmm. na samu juma'a ko na miƙe na yi azahar kawai ka miƙe ka yi azahar kawai baka samu juma'a ba ai ana samun jam'i da riskan raka'a cikakkiya man adaraka raka'atan min as-sala faqad adaraka as-sala wanda ya riski raka ɗaya daga sallah ya riski sallah kaga in ka riski ƙasa da raka'a baka samu wannan sallah ma to shikenan da baka samu wannan jam'i ba baka samu juma'a ma so zaka azhar zaka sake zaka yi da wannan haraman kuma ba za ka sake wata harama ba sai ka tashi da niyan a zahar sai ka yi raka'a hudu fatiha da sura guda biyu a sirrance ka zauna ka sake kawo fatiha kawai a sirrance guda biyu ka zauna ka sallame mm. assalamu alaikum malam matsayin gadon da ba a raba ba har wasu suka mace cikin magada mm, to za a raba dole wanda suka mace ma sai an ba su an ba su nasu kuma a sake raba magadansu su ma wannan shine ake ce masa munasakat a ilimin gado to haka za a raba har wanda ya rasu za a bashi shi rabonsa kuma waɗanda suka gaje shi su gaje shi Allah mm. samu cikin da imani malam ana bi na salloli da dama zan biya kowanne a lokacin ne ko kuwa a zahar ne a zahar la'asar ne la'asar a kowane lokaci ka gada ma za ka biya sallan da ake minka ba sai lallai ka jira lokacin ta ya zagayo ba a kowane time mm. assalamu alaikum wannan ya ce malam ina da mata biyu ranar girkin wannan ba ta da lafiya zan iya zuwa ɗakin wancan a ɓoye na biya bukata ta saboda larura ta matsuwa mm. in kai haka ba kai daidai ba ko ba ta lafiya dole ka kwana a ɗakin ta ai bai mata cewa za ka yi za ka in har kana son ka je ka biya bukatan ka wajen ɗayar sai ka nemi izini mai haƙƙin in ta baka izini shikenan sai ka je ka biya bukatan ka a ɗaya ɗakin ko kuma ta sayar maka in ta ce ba za ta bayar ba sai ka saya ko dubu ɗari ka bata kaga sai ta je sai ka je ka kwana a ta ko ta sai dan gulabalanta washe gari ya latta assalamu alaikum daga musa ya ce malam in dai na makara zuwa masallaci sallar asubahi to don jin kunya sai ne sallata a gida wai tun da ina da niyya neman jam'i za a bani ladan jam'i mm, to tun da baka je bai na za a baka ladan jam'i <laughs> amma kunyan da ka ji baka je din ba ba laifi ba ne don abdullahi bin abbas idan ya tinkari masallaci da shi da ɗan jagoransa to idan har aka sallame ya tinkari masallaci ya fahimci an yi sallah sai ce mu juya sai ce man la yasta minan nasi la yasta minallah wanda ba jin kunya mutane ba jin kunya la ma'ana da kunya a ce ba mu samu jam'in asuba ba sai juya kawai abunsa so in ka tinkari asuba a yi sallah ya ka juya ko ka je an yi sallah ka yi sallah a gidanka wannan ba laifi ba ne amma kuma karka cewa kana da ladan ladan jami'i ka farka da wuri ka je masallaci ladan jam'i kake nema na'am assalamu alaikum wanda ce malam mutum yana masallaci yana dan wurudinsa mm. yana jiran sallah mm. sai iska ta matse shi zai iya dan sakewa sannan ya je ya sake alwala mm, zai iya wani wannan ai ba sai an tambaya ba ko ko kuma yana ɗauka cewa sake iskan haramun ne a cikin masallaci eh. Eh, ba laifi don mutum ya rihi a masallaci ba laifi ba ne assalamu alaikum daga isa musa jalingo ya ce malam wai aljannu su ma suna aikin hajji kamar yadda muke yin aikin hajji eh, to tun da akwai musulmi a cikinsu kamar yadda su da kansu suka ba labari wa anna minnal muslimuna wa minnal qasim to da haka akwai musulmi a cikinsu suna sallah suna azumi kuma suna zuwa aikin hajji ana aikin hajji da su sai dai mu ba mu gansu bane in suna tsoron su ko kuma mu gan su amma a suran mutane na su fito a suran mutane ai komai da komai da su kuma aljani ne mm. assalamu alaikum malam wai idan mutum yana sharafa wato gargara ta mutuwa mm. ba laifi a karanta mashi suratul ra'adi don samun sauƙin fitar rai to wasu malamai sun kawo cewa karanta suratul ra'adi a lokacin da ake ɗaukar rai mutum yana sauƙaƙe ɗaukar rai ɗin to amma ni na ta bincike in samu dalili akan wannan din ban samu ba wallahu alam amma dai akwai shi cikin littattafan fikihu akwai shi cikin misbahu salim amma in samu dalili na hadisi na ta yawo har na gaji ban ga dalili a kan wannan hmm. Allah ya samu gane assalamu alaikum malam wai umra a ramadana hmm. matsayinta kamar wanda ya yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne me matsayin maganan nan hadisi ne ko mm, hadisi ne wata mata ta ne yin aikin haji sai bata kafin ta zo an yi arfa ta son ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ta je ta yi umra a Ramadan yace fa inna umratan fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i hmm. yin umra a cikin watan ramadana yana daidai da aikin haji tare da ni wani hadisi ne ingantacce hmm. amma shakku isa mai taimiyya ya dan yi hadisin tawili yana ganin kaman ba a zahirinsa ba ne kaman ko an rarrashi matan ne ko ne amma dai abin da ke zahirin hadisi shi za a tafi a kansa cewa duk wanda ya umra a cikin wata ramadana kaman ya yi aikin haji tare da manzon Allah sa alaihi ai falalan Allah tana da yawa Allah zai iya bamu wannan falala din wanda ya a ramadana kaman ya yi aikin haji tare da manzon Allah sa ko da bai kai ɗari bisa ɗari ba ayin an ce kama da wani ai ba wani ba so da aka ce kamar ya yi aikin haji tare da manzala to ai ba za a ce ɗari bisa ɗari ladansa daidai da sahabban da suka yi aikin haji tare da manzala amma dai yana da falala kamar wannan eh. kaga ko bai kai shi ba dai eh. yana da falalan da ta ɗara sauran wato umrori ko umra da ake a wasu watanni. na'am Allah ya samu dace amin to wannan bari mu dauki wannan tambayar sai mu je hutun rabin lokaci da ah, ita yana cewa assalamu alaikum a filin fatawa wisal hausa tv malam wai da gaske abu hanifa yana da mazhabobi guda biyu masabar 'yan birni da masabar mutanen ƙauye yaya abin yake a mun bayani assalamu alaikum na ba gaskiya ba abu hanifa masaban sa ɗaya ne yawa amma da cewa imamu shafi'i to sai mu ce yana da fatawa biyu shi ma ba sama biyu ba akwai fatawan da yi fatoyin da yi lokacin yana iraki akwai fatoyin da ya kuma bayan ya dawo misira so da haka akwai jadid akwai kadim wadda haka in an ce fil kadim magana sa da ɗaya lokacin yana iraki kenan in kuma na ce haza qawlu fil jadid ma'ana lokacin da yake misira amma dai duk dai mazhaban shafi'iyya ne dai a ce akwai akawal guda biyu fatawan da ya bar a iraki da fatawan da ya bar a abin nan a misira to amma imam abu hanifa bai da bai da wannan Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da alheri jama'a masu sauraro da kallon mu a daidai wannan gaba ne za mu ainihin tafi hutun rabin lokaci sai kuma idan mun dawo sai mu daura assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh